أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد السلام عليكم أيها الأهدي شابية ربيع الأول هجرانا دولة dubu da dari hudu da talatin da bakwai 2015 a yau dinnan, haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu da ɗari hudu da tasa'in da kwana uku sallallahu alaihi wasallam za mu yi karatu na sha tara a cikin wannan babban diwani na ashekhu abdullahi ibn hudi ta gamma da hullahu bi rahmatihi a sati uku da suka gabata an yi a ƙarshen karatunmu an aje a kan tawassuli da su da abdulkadir jailani gaddasa lafa raho a cikin baitattuka ɗai domin cin waɗannan garuruwa na najeriya da kewayenta wanda a ciki ya faɗi ya rabbi ya rabbi su talatin zuwa da ɗai su talatin da ɗai saboda nuna kai gaya ga tawali'i da kuma ne da kuma roƙon Allah subhanahu wataala karbi wannan addu'a din a wuri guda ne abbai sa ya dai ba amma kuma tare da kaddara ta shine rabbi kitabi min yamini atini ma'ana ya rabbi atini kitabi min yamini ya rabbi min darajati abdul qadir ba ka fi da abdul qadir jilani ga sallahu sirrahu yana da shekara ɗari takwas da saba'in da shidda da wafati ɗari bakwai da saba'in da shidda ƙaddasallahu rahu yanzu kuma an yi rabin littafi can yanzu kuma za a shigo a cikin rabi an san tun warkon littafin ya ambaci waƙa ta da ya yi ta farko ita ce ta khamisi na daliyar mujaddidin addini wanda ko shi shehu abdullahi yana da daliya wannan kenan sannan bayan haka kuma da tahiyar su kebe da kuma zamfara har suka haɗu da gwani din nan sannan da tara su da aka yi a magani da kuma ziyartar shehu jibril bayan haka kuma da abin da waƙar da ya ta jimiya da kuma yaban muhammadu nurajin lokacin da ya dawo da hajji da kuma silsila ta hadisi har zuwa ga Imam Bukhari mutum goma sha hudu din nan bayan kuma sun dawo da zamfara koma wasu a kebe sannan da marfiya da ga Muhammadu Sambo sannan ya faɗi dangantakar su har zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salamu da kuma ha'iya din na risalatun nasa'ihi da kuma marfiya biyu da yawa al-Mustafa da kuma yabon da yawa a Sheikh Muhtar al sannan wannan kasida din ta Qadiriyya yanzu sai faslin shahi na arba'in da bakwai karatu na goma sha tara faslin fi saudi hijiratina ga dalilin hijiranmu wa jihadina da dalilin yakin da muka yi wa abiyati wa ka'ihi da baituttuka da aka yi na yakukan da aka yi a nan ya bayyana muradi gaba a cikin shekara guda gaba ɗaya wanga fasalin shi a abin da ya kumsa me yasa muka yi hijira sannan jihadin da muka yi da kuma waƙoƙi na jihadi kawai a can waƙoƙi na abin da ya shahi yabon malamai da marfiya da wa'azuzzuka da dai sauransu to yanzu wayan ga waƙoƙi su ko na abin da ya shahi yaƙi ne harka ta jihadi shi ne cewa lamma ra'al muluku a lokacin da waɗannan sarakuna na ƙasar hausa wa awanuhum tare da mataimakansu suka ga jama'ata shehi jama'a shehu usmanu yasta'iduna as-silaha suna tanadin makamai a wata nusha yasta'iduna bis-silahi amma dai a cire bawulin nan yayi ta'adiya da kansa to yahi yasta'iduna silaha suna tattalin makamai khafu zalika sai suka ji tsoron haka ne ma annahum tare da cewa su Kabla zalika kamin ma haka din ta faru ma har su shehu su mazu da shi da jama'a su daga tattalin makamai to kamin haka in yugizuhum kasaratuha yawan jama'a shehu yana husata su wata faruduha da kuma hitarsu shine su an ahkamin daga ita batun hukunce hukuncensu da suke yi na bidu'o'i da kahirci su shi kuma su yadda da shi fa saboda haka azharu suka bayyana da adawa ta adawa shine kayya da alsantihim da halissansu wa yatawa'aduna suna kyace a wata nusha babu wa yatawa'aduna sai zanna ati suna yin kyace to kuma yayi kyau ba tare da wawu ba liljama'ati ga jama'ar shehu dama ana ce musu aljama'a suna yi musu wannan kece bil gazwi cewa wa za su kai musu hari wal istisal kuma za su tumbuke su gaba ɗai su bashe su amma fa wa ma tukhafi suduru tare da wannan halin kiyayyarsu wa ma tukhafi suduruhum akbaru abinda zukatansa suka ɓoye ya yi girma na ƙiyayya ma'ana duk abinda suka bayyana su wa ɗan kaɗan ne wannan ya yi basi a cikin suratu ali imran to wannan duk aikin wanda ke yi ne shi ne na fata shi jangwarzo an san ba su kara ba da mujaddidi amma da yi mai addu'a ta bayan ya ci garin na marani sai ya wuce ya ce yanzu bari ya gwada kai hin kamayya su karshen ta dai aka kashe ɗaya ne a dankash sanadiyar haka da aka tona ya sai bakin ciki ya kashe shi bayan haka ya haƙubu shaƙiƙi ne ya rika ko shi ya tuho a magami cewa zai ɗauko fansa ga jama'a shehu Karshe dai mujaddidi wanda wancan ya aiko ya ce ka ka ce mai kai yayi haka ne ƙarshen ta har ya yarda sai mutane ne suka zuga shi suka ce kakka yarda sai ce lalle zai tahe a magamidin ta can isa ya kai hari wa jama'a shehu ƙarshen ta dai shehu ya ce masa ne kai za ka koma lahiya amma ka ce mai shi ba zai koma lahiya ba ƙarshen ta can aka kashe shi a ƙubu shakekin bawa jangwarsa sai na fata to shi na fata shi ɗanɗan bawa jangonsu ne to shi ne ya rika to fata'alu suka shiga na'una suna hana ma yasma'unahu abinda shi kawai suke yi ba su gan shi ba ko kuma ma ya abin abinda sun san shi shi an ma ya sun san shi min ziyar jama'a na diresin din jama'a shehu ne, kamar rawunna da jama'a shehu ke sawa wa amrin nisa'i da horon mata bisitiri bisatiri su yi lullubi wanda wurin abubuwa guda biyan ne a lokacin da ya fasu miskali da sun ce miliyoyi sun ce biliyoyi mujaddadi ya ce ni da jama'a ta ba da bukata wannan ya gabata to sanadiyar haka shehu ya bide shi abu guda biyar daga cikin su duk wanda an ka daure a gidan yare a sako shi bisa ga zalunci a nan ne aka saki a bar shi sarkin a bar shi sarkin zamfara sannan bayan haka a bari mata su lullubi a bari mutane su sa rawunna sannan a rage haraji yayi yawa sannan bayan haka a bar shehu da shi da jama'a ta su yi wa cikin gari wa'annan sharuɗa guda biyar jangwarzo ya ce yawa mujaddidin addini to amma da na fata ya taho ne sai nuna samsam bai yadda da haka ba in ma mutum duk wanda ya shiga addini in tun warko bai gade shi bai hita sannan ba daman wani ya shiga sannan bayan haka gaba ɗai wa'annan dai sharuɗa guda biyar ya ce gaba da ya walwale su kuma ya watsa har kasuwa ko ina kamar yadda shi uh, muhammadu bello ya faɗa cikin fakul mai yace ya ce san san abin baba ne can gwarzo ya walwale shi to shi afa alo yamna'una ma yasma'unahu min ziyil jama'a kal ama'imi wa amrin nisa'i bistatir saboda ta takaita biyan ne ya buga misali da biyu fa khafa ba'd al jama'a sai su daga cikin jama'a dinga suka yi gudu suka ji tsoro min wa idihim daga kyacen jama'an na fataɗi wahum su wa'annan jama'a qaumu akhina jama'a ne na dan uwanmu abdussalam wanda ake ce ma abdussalam wanda sunansa mika'ilu ibnu ibrahima yana cikin almajiran mujaddadin addini sannan babban malami ne mai wa'azi ya sauka kusa ga shehu a wani gida da ake ce baitus salam sai aka kama ambato ne ana ce masa abdussalam amma asalin suna ne mika'ilu Ibn Ibrahim wanda yana cikin kabila ta arawa shi wanga abdussalam bagin bane to fa saboda haka hajaru sai suka yi hijira su jama'a abdussalami kamla na kamimu wannan yayi daidai da hijirar da aka yi ta habasha kamin a yi waccan babban hijira da maka zuwa madina an yi hijira a habasha su to ko jama'a shehu ta kama sai da suka yi hijira da nan zuwa gimbana a cikin garuruwan kebe wannan kenan kamin su yi hijira daga nan ɗagel eh, cikin gwadabawa zuwa gudu ila makanin fi kabe a cikin kabe yusamma da ake ce magin bana wata nusha gimbana da mim maimakon gimbana gimbana to anan fa'artala sultanu gobir sai shi sarkin gobir ya aika ilaihim zuwa gare su an yarji'u su dawo to anan wa wani abin lura yanzu nan haka ɗin da ta faru da suka ji tsoron kyakken wannan na fata ɗin da jama'arsa sai suka tafi a garuruwan kyabi to bayan haka shi na fata da su shehu suka tafi a wurinsa dama ya bayyana da ƙiyayya ne a kone a nan nashi a nan hagu ne shehu na zuwa ƙarshen ta dai sai kurjin ya ɓazge saboda karama shi sai aka tallabe shi aka kai gida sai dan ne ana ce masa yumfa wanda ya mahi shi bala'i shi yumfa din nan bayani ne na zuwa shi yumfa din sai ya rako su mujaddadin addini sai shehu ya ce mai babanka tashi ta kare an kai karshe ne kuma kai za a nada haka ko akai to yanzu haka da kawaruwa fa arsala sultan gobir sai sarkin gobir ya aika to wani sarkin gobir yanzu yin fa don har ya hawa yanzu sai a lura da wannan sarkin gobir ya aika ilayhim zuwa gare su wanda ya rike wannan daula shekara shidda su shehu na gwabza da shi shi yin faɗi an yarje o cewa su dawo fa abu sai suka ke dawowa ba su yadda su dawo ba to a nan inda suka tafi gimbana to a cikin kebe akwai wata alkarya wadda ake ce mai gimbana a tambowal a cikin garin sokoto to amma dai ba ga gimbana ta tambowal ba ta waccan kebe din don ya ce ila makanin fi kabi bisan ma gimbana sai an lura da haka ne ثم أرسل ذلك السلطان sannan wannan sarki shine yunfa fahayyau sai ya aika ila sheikh zuwa ga mujaddidin addini an tsira ilaihi ya taho mishi yanzu gaba ɗaya kuma jagoran gaba ɗaya zai tallau bayan can ba shi ya kore su ba baba ne kore su amma aika ce su dawo to sai suka ce ba za su dawo ba Karshen ta dai abinda shi ya yi magana shi abdulsalam cewa za mu aika ma mu. in ya amince mu dawo sai mu dawo dai aiko mujaddidin addini jaddade ce gaskiya yanzu yanayin da ake ciki banda fawa ta kare ku don haka duk yanayin da kun ga yayi muku sai ku yi haka din karshen ta dai sai suka yi ne su can tukun shi abdulsalami ne to shi yun fadin gama shehu abdullahi ya faɗa wanda muhammadu sanba kulwa ya kawo cewa shi yun faɗin nan sayyidu a da'ina duk cikin maƙiyan mu babu wanda ya kai shi ya ce huwa abu jahal hadhihi al-umma wa fir'aunu hadhihi hil jamaa wa haman hadhihi al-iqlimi wa qudaru ha'ula'i al-qawmi wa aqiru naqati ash-shaykhi wa namaru hadha al-ufuqi wa akbaru jababirati hadha al-qarni wa shaytanu ha'ula'i al-jili wa ashqa kulli man fi zal quduri bil wa muridu idfa'i hadan yace shine mahi girman makiyanmu shi Abu Jahalin wagga al'umma kun san tana muku mana aka kawo ga Abu Jahalin wannan al'umma za a yi bayani wannan al'umma ta shehu sannan shi a fir'aunan wannan jama'a to dama game da fir'auna na wagga jama'a can wani kulli fir'auna daga Musa sada to duk fir'aunan da ya dagawa kamar irin yunfa musa musa shine shi wasu malu sada zai damke shi to shi a hamanan wannan yanki namu shi a kudaron wannan jama'a shi a wanda ya so maso soke tago wa ma'ana ta hiya hudai tun tunda kudaro can izin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbi fasawaha shi annan murudun wannan sasanni shi an mahi yawan mai ta'addancin wannan karni shi an shaidanin wannan jama'a shi an mahi wa duk wanda an sasannin nan a wannan lokaci kuma ya so ya bi ci hasken shehu gaba ɗaya amma Allah bai yadda ba wannan siffa ta yin fake nan game da matsayin shehu Abdullahi ga yin fake bayan haka duk za a je irin abubuwan da ya musu da suka kiya kuma arsala zalika arsala zalika sultanu ila sheikh an yasira ilaihi ya tafi zuwa gare shi fasirna muka ko tafi ilaihi zuwa gare shi to wani an manuwa ta kiran da ya musu wa kasduhu abinda an makasudin sa na gaba da ya halaka yau ya kashe han mujaddidin addini wanda mujaddidin addini ba ma kashewa ba radda ma yan rasu akwai wanda rashin lafiya ta kan mishi akwai wanda gaba ɗaya koma bai gane komi bai gane dare bai gane rana akwai wanda ya basa sakwato gaba ɗaya akwai wanda shiga cikin daji bai dawo ba akwai wanda sai da ya kwana arba'in da wani abu shine san bukuluwa bai cin abinci bai shan abin sha da kyau bai kwana da kyau sai an bashi abinci bai sani ba iri kaɗan ya mutu shi san bukuluwa kai akwai ma wanda ya mutu saboda wafatin mujaddidin addini to yau a ce ga mujaddidi an kashe shi gaba ɗaya wannan kenan wallahu Allah lam yusallituhu bai ba yin fadama ba alaina gare mu falamma dakhalna lokacin da muka shiga alaihi fi kasurihi a cikin babban gida ne shi kasuru gidan da akwai gidaje a ciki wanda kowane gida ya ishe ka zama to sai zan an yi gida akwai gidaje gidaje a ciki shi a kasuru babban gida shine annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da isra'i da mi'raji a sahihul bukhari aka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi ya ga wani kasurin min zahabin babban gida da adda akwai gidaje a cikin zinari ya tambaya liman hadal kasuru wa adda wannan babban gida din an ka lifatan min quraishin wani matashi ne cikin ƙurayshawa ya ce to ai ni ba ƙurayshin nake aka ce to ai cikin al'ummar annabi muhammad adda wannan gidan ya to ai ni an muhammad din gaba ɗaya ma'aike ce wallahi har na tabbatar da ma gidana ne an ka ce wannan gida na umar ibn al-khattabi ne radiyallahu anhu to kasuru din karshen ta dai ga sai dai umaru cewa ah, na so in dan yi sacin gida in dan shiga in gani na dai san ka da kishi sai sai na umaru ya aza kuka ce a alaika gharu ya rasulallah ai ba zan yi maki shi ba ya manzon Allah to ga sai umar umaru ai mai tanadin gida babba a cikin aljanna kuma wata ruwaya ma ga hurul aini tana jiransa a cikin wannan gida din ja ilaina ya zo muna ko ya zakan muna wa nahnu falasa mu uku kawai a lokacin duk da muhammadu bello ba ta da shi ba duk da su a gane gaba ɗaya dai manya manya din da yawa ba ta yi da su ba su uku kawai domin suna da hasken gane cewa akwai abin da zai faru A shehu usman wa ana da ni abdullahi shakikinsa wa umaru alkamawi da umaru alkammu sadiquhu babban abokin shehu umaru alkammu tun suna da ƙananan shekaru da shi da shehu suke abokai wannan kenan kuma shi an ma'ajin daula usmaniyya sannan shi an mahi shahara abokan shehu shi an na uku gawa shehu mubaya'a wanda gashiya ce muna nan kusa gare ta alkan mako wanda Muhammadu Bello ya faɗa cewa abokin shehu ne mai tsoron Allah ne yaddaddan Allah ne sufi ne umarun alkammu sannan yana da isharori maɗaukaka sannan yana da ibarori masu kyau tun harko yake abokin shehu sannan ya taimaka wa shehu ya wa shehu hidima ya ce walahu inda shehu makana yana da wata irin daraja gun mujaddidin addini wanda shi umarun alkammu ya kasance a lokacin mujaddadin addini da ya wafati aka yi masa kashi yana rafin samu a cikin gwando kai tsaye da yadda mu kwarai kuma tun nan yawa jama'a shehu ta aziya ce su yi hankuri gaskiya mujaddadin addini rayuwa ce ta hita wannan kenan wanda shi imarun alkammu a nan wurin shike kuma yanzu haka kabari ne na can rahmatullahi ala'i. to da muka zo mu uku wanda ya mana abu guda biyu karama shehu ta bayyana na ɗai kamar yadda waziru junaidu ya kawo a cikin dabdul multaka yi. wato akwai wata rijiya da ya gina ya mata zuri kuma ya cika ta da masu kuma sai an kashe shi abin hawa bisa gare ta ba ka gane akwai rijiya ƙasa shehu abdullahi zai zauna sai jaddidi ya jaye shi jaddidi ya zauna bisa gare ta sai ta cike da gare kai tsaye saboda karama ta mujaddidin addini abu na biyu fadaraba alaina niftahu ya buga mu na bindiga ce bindiga ta wancan zamani don mi waili ya harika na don ya kone mu binarihi da wutar bindiga ne faraja atin naru ilayhi sai wutar bindiga ta dawo mai saboda karama faka da kiri kaɗan ma an ta harika ta kone shi wani hannun nan doro ilayhi muna kallo ne walam ya taharraka wahidun minna ko guda cikin mu ba wanda ya motsa saboda suna tsoron Allah wa farra shi da ya halbota ya tsere mu ta kiran yana mai ja da baya da baya kuma daga bayan kura ta lawa raja ilaina ya dawo mana muna kallo ne yana kallon mu ba da mudda bayan dan lokaci Majalisa qurbana ya zauna kusa gare mu da ya zauna kusa gare mu bai kawo ba saboda tsoro fa sanna ilai muka sadu gare shi muka ƙara ba wa nahu muka yi dumi da shi fa qala lana sai ce muna ilmu ku sani anni haqiqa ne la aduwali alal ardi mislakum Banda maki bisa ga duniya irin ku gaba ɗaya banda maki irin ku wa bayyana lana adawatu ya bayyana muna adawarsa to mi biyo baya fa bayyana lahu don haka mu muka bayyana mai anna la nakhafuhu mu ku ba mu jin tsoro ne ba mu jin tsoro ne saboda Allah muke jin tsoro wannan kenan kaga anan dukkan min jihadi ne da sai a bashi da mai kashi guda shine shehu abdullahi wanda shehu abdullahi kashi guda gare saboda don ya daina yana da karfi kwarai da zarunci kuma ta su guda da majaddidin addini shi shi shehu abdullahi duk da sautin su guda sannan da nesa in ka gane shi kana azama jaddidin addini ne sai dai inda sun ka dan bambanta shi shehu abdullahi yana da gemi haka masa kai shi. sannan shehu abdullahi yana da manyan kasa kwarai kuma yana da kashi guda sannan shi shehu abdullahi ya cire mu mujaddadin addini da tsawo kamar taka guda kawai wallan ya wani Allahu al alaina Allah bai ba shi iko akan mu ba fa qala fi zalika ma qaddara Allah an yaqula ya hudi abinda Allah ya kaddarta ya faɗa. mimma abinda la aqaddaru gaskiya ban da dama al'ana yanzu nan an ake an ake in ce duk sai na kawo shi ne shehu abdullahi gaskiya yanzu ba zan iya kawo abin da ya faɗi ba domin ya faɗi abubuwa da dama wanda daga ciki dai a lokacin gaban baido aka yi shi baido wani kahiri ne a cikinsu wanda ya kasance shi ne mahi manyan mataimakan yumfa shi ne mahi abokai ne kusanci ga yumfa kuma amintacce ne ne sannan shi a wurin sirrin yumfa shehu abdullahi ya faɗa cewa shi wannan baido sai da wata rana a lokacin da muka zo wuri ne wagga waƙi'a muna kallo muna nan ina kidan yawa da hurutta na in ji shehu abdullahi yace sai da yawa wa mahaifinmu fodiyo sai da ya mai magana da bata dace ba zagi zagi ha 28 ina kidan yawa don ɗaya samu yadda ga shi yumfaɗin ya ƙara samun shiga ga shi yumfaɗin shi wannan baido wanda shi wannan baido bayani zai zo a kwato an haka shi a lokacin namu jaddadin addini da aka kawo mai labari saboda jin daɗi ya dariya guda wadda da gare ta bai sake dariya ba dama do rayuwar mu jaddadi murmushi shi kai amma ranan sai da ya dariya saboda jin daɗi an kashe wanga maki din bai fa fakaffahu Allahu anna Allah dai ya kame yin gare mu fa kharajna muka hita min indihi agunsa ila manzilina zuwa ga masaukin mu ولم يعلم بشيء بشيء min ذلك غيرنا ba wanda ya san wannan matsala in ba mu ba fa qala lana shaykh sai shehu ya ce muna uktuma dalika ku boye wannan abu da aka yi muna fa da wallahi ta'ala ku roki Allah madaukakin sarki ba fa da yake ba fa da uwa ga ma alibnan ta tasniya tunda yanzu shehu shehu shi ke umurni to ai mutum biyu yake umurni shehu abdullahi da umarun alkamu sai ce fada'uwa ku biyu ku roƙan da Allah Allah Allah nan taƙiya kan mu sake gamuwa ma hadal kafir da wannan kahiri ɗin. wanda shi hudud da bid'a ruhiya yana bi ya jaye ma ita kakka aikata yau ya kai ga ce mai yunfa ga kahiri kuma gashi ya nuna shi ba a da hadihil marra bayan wannan lokaci fada ashihu koyi addu'a ala zalika wa amma na muka ce amin alaihi ga addu'ati kuma raja'ana sannan muka dawo ila na zuwa ga garin mu muka ba alƙalawa muka dawo a ɗagen kowa bai san da wannan matsala ba to bayan haka ina jin za mu tsaya nan Allah ya kai mu wani sati tun da ba soma da wuri ba Allah ya kai mu wani sati sai a ji abubuwan da suka gudana game da wa'yancan jama'a din da suka yi hijira ta jama'a abdulsalami ya aka kwashe da su shi yunfaɗin ya yi kwashe da su da dai sauran abubuwan da suka faru har zuwa hijirar su ɗin da kuma yaƙuƙan da aka yi kamin kwato da kuma yaƙin na kwato da fata Allah subhanahu wata'ala shi kare mana jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ce wasu na cewa yunfa yana cikin jama'a ɗaliban shehu na farko gaskiya ni duk abin ga binciken da na kai a bangare na littattafan su shehu duk tarihinsu ban taba ganin haka din ba wannan kenan watakila yana yawa dai don akwai mutane da yawa wanda ɗaliban su na farko suka kwandare musu da baya suka kwandare musu watakila zaton da kai. wannan ne aka diba sai aka azayun fada yana ciki wannan kenan wallahu ta'ala alam eh Aro, akwai wanda ya tambaya sunan ga na baido, akwai wanda ake ce ma baido. Aw dama ai sunan nake kamar sun dade kwarai. Sun dade tun ƙasa hausa suna amfani da su to amma asalin abinda mutum zai diba ba don suna ya dace ba sai zan kuma don za ka samu mutum yana da sunan sunan kamar wanda ya wani baraka haka amma shi na kwarai ne wannan kenan eh eh eh au haka ne oh lalle yana yawa wannan ne bayanin da ya yi a lokacin da yunfa ƙarshen ta dai aka aza shi to wani abu da ya faru shi yunfa ɗin sai ya tafi a can garka a ɗagyar bisa ga dokuna amma da nesa sai suka sauka bisa ga dokuna da suka sauka bisa ga dokuna da nesa sai jama'a shehu sai suka ce kai kai ba mu taɓa ganin sarakunan nan na wannan ƙasa masu tawali'i irin wannan basarake ba shehu abdullahi ya ce ku kyale shi wallahi ƙarya shi kai huci ne wallahi ba da gaske suka yi ba in ya to zan yi mai magana to nan ne sai amaran alkamu ya ce shehu abdullahi kakkai mai magana a kyale shi to shi na dai ta wurin su shehu ya ce shi gaskiya ba zai yi musu yadda babanni ne suka yi masa ba ba zai yi musu yadda babanni ne da kakanni ne suka wasu shehu ba to sai dai aka bar shi bisa ga sama-sama ɗin yadda ya ce don komi na na zai bayyana to sai da baya dai adawar ta bayyana to ina jin kila wannan dan abin nan na maso mason wasu ke rike ma cewa ɗalibi ne na mujaddidin addini wannan mulahaza din cani wallahu ta'ala alam